أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم wa bado yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn malik a wancan satin mun yi bayanin man da ma da al muka ce dukkaninsu sukan iya zamo asma'u al-mausula banda al wacce za mu yi magana a nan gaba sannan muka yi maganan allati a wurinmu muka ce tana daidai da zatu a wurin ƙabilar toyi sannan muka ce allati a wurinmu yana daidai da zawatu a wurin toyi sannan muka yi bayanin za muka ce yana iya kasancewa ismul mausul amma da sharaɗin man kuma ya gabace shi sannan sharaɗi na biyu matuƙar an rarraba su amma idan aka game su ya zanto an sarayar da man koma aka game to a wannan hali zai kasance ismul istifam to yau insha Allahu kamar yadda muka saba mukan karanta sannan a karanta zai mana bayanin sauran sharuɗa waɗanda suke wajaba akan jumla almausuliyya ko kuma akan ismu almausul zan karanta insha Allah sai a karanta wa kulluha yalzamu ba'dahu silah وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل كمن عند الذي وصفة صريحة صلة ال وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف حي كما وحذفت ما لم تطف وصدر وصلها ضمير انحذف وصدر وصلها ضمير انحذف تو ان شاء الله زامو داس آية أنا saboda baitin da kenan ya ta'allaku bima ba'dahu طيب um, idan ba a manta ba muka ce alismul mausul huwa maftaqara ila a'id duk abin da ke buƙatan wani abu wanda zai koma gare shi ana kiran shi ismul mausul wannan a'id wannan domiri da zai koma ma ismul mausul dole ya kasance ya yi daidai da ismul mausul bi ma'ana idan ismul mausul ya kasance mufradi ne muzakkar dole wannan domiri ya kasance mufrad muzakkar idan ismul mausul ya kasance musannal muzakkar dole wannan domiri ya kasance musanna muzakkar haka nan ya kasance mu'annasa dole wannan domiri ya kasance mu'annas misali idan ka ce ja allazi ra'aituhu hu dinnan domiri ne a'id ya'udu ala alaman. allazi kun ga yayi daidai da shi allazi ismul mausul lil mufrad al muzakkar sannan hu nan dole kasance ya yi daidai da ismul mawsuf da za ka ce ja allazani sai ka ce yaya ra'aituhuma domin ya yi munasaba yayi daidai da ismul mawsuf da za ka ce ja allazina sai ka ce ra'aituhum da za ka ce ja'atil lati sai ka ce ra'aituha da za ka ce ja'atil lati sai ka ce eh, ra'aitu hunna ashe kenan kun ga dhamirul a'id dole ne ya kasance yayi daidai da ismul mawsuf muna fahimta malamai shine ibn malik ya cewa wa kulluha dukkaninta wato duk jumla al yalzamu ba'daha ko yalzamu ba'dahu sila dole yana zuwa bayan asma'ul mausula akwai abin da ke lazinta wanda ake ci da shi silatul mausul silatul mausul din nan ko ala domirin la'iqin Mushtamila, dole ne ta kunshi domiri wanda yayi daidai da ismul mausul domin kusan in an samu ismul mausul akwai abubuwa guda biyu dole a samu silatul mausul sannan dole a samu domir al'aid ita silatul mausul ita ce jumlan da take tsayuwa bayan ismul mausul misali ina ce ja allazi ra'aitu allazi zamu ce ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ra'aitu zamu ce fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih haka ne sai mu ce alha'u ɗinan zamirun dhamirun a'id ya'udu ala ismul mausul ko ya'udu ala allazi duk wanda ka faɗa daidai sai ka dawo kuma ka ce ورأيته جملة رأيته صلة الموصول لا محل لها من العراق عشان كده ندق إن دي أكسامو اسم الموصول دول تو صلة الموصول إن دول تكون شي ضمير ده زي دي دي دوا ده اسم الموصول <laughs> منا فهمت جاء الذي رأيته جاء اللذان رأيتهما جاء الذين رأيتهم جاءت اللاتي ra'aituhunna ra'aituhunna shine silatul mawsul kowannen su in kuka lura ya kunshi dhamiri wanda yayi daidai da ismul mawsul shine ibn malik ke cewa wa kulluha dukka asma'ul mawsul yalzamu ba'dahu sila silatul mawsul tana lazimta bayan ismul mawsul me shar'inta mushtamilatin dole ta kasance kunsanciya ne ala dhamirin akan wani zamiri wakilin suna la'iqin wanda zai yi daidai da ismul mausul muna fahimta malamai right yanzu zai mana bayanin silatul mausul silatul mausul malam ko da ta kasance jumla ko ta kasance shubuhul jumla jumlan nan ko ta kasance ismayya ko ta kasance fi'layya shubuhul jumla ko ya kasance zarf ko ya kasance jarul majrur jarul majrur misali kamar ka ce ja allazi fi dari ja allazi kaga allazi ismul mawsuf fi dari jarul majrur shine kuma silatul mawsuf muna fahimta haka kana iya cewa ja allazi indaka indaka zarf ne shine kuma me silatul mawsuf ashe shibhul jumla zarf ko jarul yakan iya kasancewa silatul mawsul haka kuma aljumlal fi'liyya ko ismiyya suna iya kasantuwa silatul mawsul misali kamar kace ja annabi ra'aitu ra'aitu jumla fi'liyya ce ko ismiyya mun ce a karatun mu na dan kadan dinnan da ya wuce shi ita ce me silatul mawsul kaga silatul mawsul anan ta zo jumla ce fi'liyya tana kuma iya kasantuwa ismiyya kaman kace ce جاء الذي ابنه كفل جاء الذي ابنه كفل ko kuma ja allazi ibnuhu makfulun wannan da aka ɗauki nauyin yaronsa ɗin nan ya zo in ka tashi i'rab zaka ce ja'a fi'l al-madi mabni ala al-fath la mahalla lahu allazi ismu mawsul mabni ala sukun fi mahalli raf'in ja'a allazi zaka ce ibnuhu kufila ibnu mubtada wa huwa mudaf والهاء مضاف إليه إن كان سن اختصار إن كان سن تطوير كتير ضمير بارز متصل باسم مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مكفول شيني خبر و مبتدع جاء الذي ابنه مكفول منافع انت سيرك ka zo والجملة الاسمية لا صلة موصول لا محل لها من الإرادة منافع فهمت كون قاعش الجملة الفعلية تنا إيه كسنتوا صلة الموصول جملة الاسمية تنا إيه كسنتوا صلة الموصول صننكما شبول جمله ظرف كوجر والمجرور ينا إيه كسنتي واجيما صلة الموصول منافع فهمت ولا بي كينا منغان تشي وادو سند أكسامو اسم الموصول دولي أسامو الضمير الآعد damirul a'id dole yayi munasaba yayi daidai da ismul mawsul baya ga duk wannan sai mu samu wa silatul mawsul ita kuma abadan la mahalla laha min al-i'rab muna fahimta malai shine ibn malik ke cewa wa jumlatun kaga jumla jumlan nan malam ismiya ce ko fi'liya aw shibhuha ko kuma shibhul jumla zarf ne malam ko kuma jar majrur allazi wusil bihi shine wanda ake hada shi da ismul mawsul ma'ana shine ke kasantuwa silatul mawsul muna fahimta fa sai buga maka misali kamar ka ce man indi man indi waye a wurina kaga man ismul istifham a indi kuma shine zaka ce wato khabar mubtada'in ko muta'alliqun muta'allaqun bi mahdhufin khabar من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا عندي ذاك ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر أو كائن يعني أسأل إنسان من مستقر عندي أنا فهمت كمان مثال كتير محمد في الدار غالبي إنك النكرة تدم في الداري شبه الجملة في محل رفع خبر مبتدا أما أصح الإعراب ذاك محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الظاهرة يعني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إن كتب فيه حرف جار الداري اسم مجرور به وعلامة جاريه الكسرة الظاهرة في آخره سيكزوكتي وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر كو متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر أصل إنسى محمد كائن في الدار كو محمد مستقر في الدار تو إرنسى ني من عندي يعني من استقر عندي كو من مستقر عندي muna fahimta kun ga ga mubtada ga khabar ko kuma ga mubtada ga muta'alliqun bi khabarin mahdhuf muna fahimta Fai. haka kuma a allazi ibnu kufir allazi shine ismul mawsul mubtada al-awwal hu, mubtada usani, kufil kuma shine zamu ce da shi fi'lun madi lil majhul mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab sai ka ce wal jumlatul fi'liyya fi mahalli raf'in khabar mubtada wal jumlatul fi'liyya na kufila din nan ai asalin sa allazi ibnuhu kufila da ba biya hankali mun ce allazi mubtada al awwal ibnuhu mubtada الثاني مباشرة كما تدى موسى مخبر مسامي مدى موسى مبتدى مسامي تو سي كسن تي أبن كي غمم فعل ني سي مو تي أبن كفلا فعل الماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره كوك مو تي ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو تو نمو تي مبني للمجهول نعم a shi da muka ce eh sai muka ce wa na'ibul fa'il damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa na'ibul fa'il kana fahimta طيب yanzu abubuwa kusan uku ne ga mubtada'ul awwal ga mubtada'ul sani ga khabar kuma sai kasance fi'il sai ka ce wal jumlatul fi'liyya fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'i thani ومبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدا الاول والجملة الاسمية صلة الموصول مو فهمت ولا ايه تو اشيك كده نكون جا نا مكتي الذي مبتدا الاول ابنه مبتدا الثاني كفل فعل الماضي للمجهول مبني على الفتح لا محل له ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ الثاني ومبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدأ الأول والجملة الاسمية جيرن جوان انت جبعنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب mun fahimta malamai kenan mun fahimci shibul jumla zarf ne jarwal majrur ne jumla fi'liya ismiya kowannen su yana iya kasantuwa salatul mawsul mun fahimta malamai طيب yanzu sai al al idan ban manta mun ce ita ma tana iya kasancewa harfu al mawsul yani harafi na mawsul amma sharadin ta ta kasance cikin ɗayan abu uku ko dai ismul fa'il ko ismul maf'ul ko asifa al mushabbaha asifa mushabbaha ita ce muka ce sifan da take lazuntan mutum fi wala hayati kamar mu ce hasan qabih tawil qasir dan gajere bai zama dogo dogo kuma bai kasancewa gajere muna fahimta misali kamar ka ce ja'a ad-daribu akahu ra'aytu al-madruba akuhu ja aljamilul waje mai kyan fuska ya zo domin jamil din nan sifa ce mushabba in mutum kyakkyawa ne abadan kyakkyawa ne in mummuna ne abadan mummuna ne muna fahimta hmm. ba idan ka tashi zaka ce ja ad akahu ja zaka ce fi'l madi mabni ala al-fath al zaka ce harfu mawsuf muna fahimta darib zaka ce ismul fa'il ja ad اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على أنه فاعل كوكما الضارب كتير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل اسم الفاعل هنا أيكي إذن أيكي فئلي سكتي أخا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن لأنه من أسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه سيكا سوكا شيء وجملة ضارب أخوه وضارب أخاه صلة موصول لا محل لها من العراق نعم اسمياتي ايه اسمياتي جملة ضارب أخاه إن إتتي صلة لموصول نأل إن عندك جاء كمان كتير جاء الذي daraba akahu kagan kace ja allazi daraba daraba akahu din na ita cewa to haka in ka dunkule kace ja ad-daribu akahu al inna ita ce harfu mawsul sai kace wa jumlatu daribu akahu silatu mawsulin la mahalla laha haka kaman kwatankwaci kace ra'aytul madruba akuhu ra'aytu fil wa al harfu mawsul مضروبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو اسم قوق وهو آه وهو آه اسم مفعول يعمل عمل الفعل اسم مفعول يعمل عمل الفعل طيب in muka samu ismul maf'ul abin da ke biye masa yake kasancewa a in muka samu اسم المفعول آه. على انه ايه عظيم يعني إن مكسامو اسم المفعول أبين دك يبيه مسا زي كسن شي مرفوع ني على أنه نائب الفاعل عظيم دون سنة أكوشي دك مبني ني للمجهول طيب سيمو شي أخو أنا لا يا دامي رابي سا نائب الفاعل مرفوع بالمي نيابة عن لأنه مي وهو مي طيب bayan ka ga su ma'isif wa huwa me mudaf wal ha me kaman kace ne ra'aytu alladhi misali ya fito karara in kace ra'aytu alladhi duriba dama ba za ka ce akahu ba sai ka ce to kaman kace ne ra'aytu sai wa jumlatu mazru akhuhu صلة موصول لا محل لها من الإعراب نعم na'am eh in sila ne ba dole ne na'am kana iya cewa ja a zaribun akahu ya canza salo ja a zaribun akahu ja a madrubun akahu ba lalle ba amma idan al ta shigan masa an nan zai zama harfu mausul jumlar da ke bayansa silatul mausul muna fahimta malamai al din mun ce sharadinta ta shiga wa ismul fa'il ismul maf'ul sifa ba ta shiga wa azarf ba ta shiga wa fi'li mudari sai a darura shi'ri shi yasa ibnu malik ke cewa wa sifatun sarihatun sifa bayyananniya silatu al ita ce sila mausul na al wace sifa ce bayananniya ismul fa'il ismul maf'ul sifa mushabba ita ce sifa bayyananniya zaka ce ita ce silatu mausulin na al muna fahimta wa kaunuha kasantuwanta kuwa ita wannan sila ɗin ko kuma al bi mu'rabil af'ali a cikin fi'ili wanda yake mu'urabi ne qalla kaɗan ne wani fi'ili ne murabi ya'ani ba ta shiga wa fi'ili mudari sai kaɗan darura shi'iri wato sharaɗinta ta shiga wa ismul fa'il ismul maf'ul sifa mushabba amma samuwanta a cikin fi'ili mudari'i ko a cikin zarfi ko a cikin wani abu daban wannan kaɗan ne misali kamar samuwanta a cikin fi'ili mudari mawaƙi na cewa ma anta bil hakami turda hukumatu ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل محل شاهدين ما أنت بالحكم ترضى ترضى إن في المضارئين أما سيكاو ألف دلام شيسا ابن مالك تيمكا وكونها كسنتوان أل بمعرب الأفعال أتكين في إليم أرابي غلا كأني با سامو سيدة دورة شعرية هكا كما تكين زوان تأتكين ظرفي با تزوى سيد دورة شعرية kamar da ma iya cewa man la yazalu shakiran ala ma'a fa huwa harin bi aishatin zati sa'a wai duk mutumin da bai gushe yana gode wa Allah bakan ni'imominsa to shi yafi cancanta da wata ni'ima da falala da yalwa wato wace ma'abuciyar fadala mahallu shahid man la yazalu shakiran ala ma'a kaga ma'a ma'ahu sai ya shiga mata dalib da lamu, wanda bai halatta ba ya shigar ne amma a cikin darura haka kuma shiganta a cikin ordinary suna wanda ba ismul fa'il ba ba ismul maf'ul ba shi ma abu ne zuwa shari'a min alqawmi rasulullahi fihim lahum danat riqabu bani ma'ad min alqawmi rasul rasul ba ismul fa'il bani ba ismul maf'ul bani suna ne hakan amma kasantuwan shiganta a wannan wuri darura ne shari'a don haka zamu fahimci al sharaɗin kasantuwanta ta kasance harfu mausul dole ta kasance sifa sariha ko ismul fa'il ismul maf'ul ko kuma sifa mushabba muna fahimta malamai fa'il sai gashi kuma za mu shiga babun ayyu ayyu tana da isti'malat guda uku ko ta kasance shartiyya kamar inda Allah ke cewa قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى duk ta yadda za ku kira sharaɗi Allah shi ke da kyawawan sunaye kaga anan ayu ta sharaɗi takan iya zamana kuma wato istifam salhum ayyuhum waye a cikinsu. wanda yake jagora istifamiya ce anan tana iya kasantuwa mausuliya ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا كاغا شرطية استفهامية موصولية أما وجه ظامي مقال أنت موصولية موصولية أن تند أربع حالات حالية قد أهدو أكو دقا تكينسو أنا مسو إعرابي إيه داك ciki مبنيون ma'ana in ayyu ta kasance mausula tana da halayya guda hudu uku daga ciki mu'rabai ne ɗaya ne ta ake bina'i akwai abin da ake cewa sadru sila sadru sila kirjin haɗawa wato shine mubtada misali kamar ka ce ra'aitu ra'aitu koko ja'a ayyuhum huwa afdalu جاء الذي أيهم هو أفضل muna fahimta ja'a ayyuhum huwa afdalu tayyib a cikin nan ayyu mun ce tana da halayya guda hudu akwai halin da zata kasance mudaf ba mudaf ilai sannan kuma a ambato sadarinta wato mubtadanta ya kasance mazkur misali kamar ja'a ayyuhum huwa afdalu kaga ayyu ana mudaf ne hum kuma me mudaf ilay sai muka ce huwa afdalu huwa innan shi ake cewa sadru sila ma'ana sadru sila kirjin hadawa shine mubtada akwai halin da yakan iya zuwa kuma huwa din ba zai zo ba misali na farko mun ce jaa ayyuhum huwa afdalu sai ka ce ra'aitu ayyahum huwa afdalu marartu bi ayyihim huwa afdalu a wannan halin mu'rabi ne yaushe ne mu'rabi idan ayyu ta kasance mudafa ya kasance kuma sadarinta wato mubtada kenan an ambato shi a wannan hali mu'rabi ne hali na biyu ya kasance an yanke ta daga idafa sannan kuma ba ambato mubtada din ba an yanke ta daga idafa sannan ba ambato bato mubtada ba to a wannan hali ma za mu yi irabi ne kamar ka ce ja a ayyun afdalu kaga ba mu ce ayyuhun ba ba mu ce huwa Abdul ba mun yanke ta daga idafa sannan ba mu ambato mubtada'in ba sadr abin nan silatiha ba mu ambato shi ba don haka sai ka ce a ayyun Abdul, ra'aitu ayyan afdalu marartu bi ayyin Abdul. muna fahimta malamai hali na biyu kenan na farko muka ce za a mata idafa za a ambato sodarinta na biyu za mu yanke ta daga idafa za mu share sodarinta hali na uku za mu yanke ta daga idafa amma za mu ambato sodarinta misali ja'a ayyuhum huwa afdalu ra'aitu ayyahum la ja'a ayyun huwa afdalu ra'aitu sai mu ce ayyan huwa afdalu marartu huwa afdalu halin nau kenan duka waɗannan muka ce irabi zaka yi malami muna fahimta ya kasance ta kasance mudafa hali na farko mu ambato sadarinta hali na biyu kasance mun yanke ta daga idafa mun share sadarinta hali na uku mu yanke ta daga idafa amma duka waɗannan halayyar malam ka yi irabi hali ɗaya tak na ƙarshe guda na hudu wanda shine mabniyun ya kasance ita ɗin nan an yi mata idafa sadarinta kuma an cire shi kamar misali ka ce ja'a ayyuhum afdalu ka yi mata idafa ka share sadarinta to a wannan hali na'i za ka yi duk yadda ta zo mabniya ce أما كما اسمه هنا موصول كمان ده اسم الموصول هنا أما مبني على الضرب في محل جر كوده مضاف إليه في محل كوده منصوب هكذا أما ذات كسر مبنية سيكتي جاء أيهم أفضل رأيت أيهم أفضل مررت بأيهم أفضل منا فهمت؟ shine ne mawaƙi cewa idza malaqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu idza malaqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu bai ce ba saboda anan mabniya ce me yasa ta kasance mabniya an yi mata idafa an share sadarinta zai mun fahimta malamai shine ibnu malik ke cewa ayyun kaga ayyu ta ɓangaren kasantuwa ita ma mausula ce kama kamar ma ɗin nan ne da muka ambatar muka a baya wanda muka ce ma ita ma tana iya kasancewa ismul mausul amma al aglabu fiha an takuna li ghairiwa aqil ayi amfani wa mara hankali da ita to kamar yadda ka ga ma wurin aikin mausuli haka ayyu take ayyun kama wurin aiki wa uribat amma sai dai abin da ke bambanta ma da ayyu ma da'iman wa abadan mabniya ce amma ayyu wa uribat ana yin irabinta yaushe ne zaka irabinta malam malam tudaf matukar ba a yi mata idafa ba wa sadru wasliha kuma bai zama sadrin ƙirjin hada ta ba damirun bai zama wani damiri ne in hazab wanda yake an share shi ba wato ma'ana in kai mata idafa ya zanto wannan domirin nata an share shi a wannan hali ta kasance ya mabniya ai yaushe ake mata irabi malam tudaf matukar ba a yi mata idafa ba ashe in aka yi idafa ba irabi za a yi ba shar'i na farko kenan wa sadru wasliha sada sadata bai zama domirun wani domiri ne in hazaf cirarre ma'ana in kai idafa domirin ya kasance cirarre sai ta kasance mabni muna fahimta malamai to za mu dasa aya a wurin saboda abin da yasa nace mu tsaya a wurin na yi tunanin ko baitin zai ɗan yi mana kamari wurin fahimta to kuma eh, bi fadlillahi wa mannihi kuma sai gashi an gani da <laughs> mu fahimci kenan ayyu tana da halayya guda hudu guda ɗaya ne mabniyun shine ta kasance mudafa sadru silatiha kuma ya kasance mahzuf a wannan hali mabniyun ne amma ma ada zalik فكل الحالات معربة ولا فهمت ما لوين توفيرين التنبيه إن شاء الله في تنبيه <laughs> نعم عليك السلام ايه نعم نعم ايه الثاني ايه اسمية اسمية silatu mawsulin la mahalla laha min ghayra na'am na'am shi ne hukta dawa eh ai asalin maganan eh eh eh duk jumla kubra jumla ismiya gaba daya amma ibnu hukufil shine suratul mawsul ai tunda ya zo bayan ismul mawsul ne eh ai duk jumlar da ta tsayu bayan ismul mawsul ita ce suratul mawsul kaga kan man indi man indi allazi indi jumla ce tamma salima ta cika don haka allazi mubtada indi khabar ko muta'alliqun bi khabarin mazo wa jumlatu indi ita ce suratul mawsul la mahalla laha min duk jumla bayan ismul mawsul ita ce sila al-mawsul ka gane da <laughs> da eh. a ismul mausul ne alladhi indi kaman indi ai kalladhi indi kaman ka ce alladhi indi eh, wannan da ke wurina <coughs> kuskure ne ismul mausul ne إيه الذي عندي الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا يوا سنا عندي ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره استقر كو مستقر كو كائن إيه وجملة عندي صلة موصول لا محل لها من الإعراب نعم نعم eh ƙwarai da gaske eh ba a bambanci tsakanin wato na kuma zakar suka kasance suna wani exact kamar ya kuma eh bayan ah, da aka canza shi zama a'i ɗin ga mata a to ai wannan kuma ai siyaqul kalam shine yuhaddidu Idan mafhum ai idan kace ja'atil latani ra'aituhuma ai huma din nan ba sai an ce maka mata bane tunda ka ce allatani anan in ka ce ja alladhani ra'aituhuma ba sai mun ce da kai human nan maza bane tunda ka riga ka indicate nasu anan eh eh eh eh eto eh. eh. eh yana iya shiga cikin yana iya shiga cikin istithna'iyat amma kuma ai tun daga siyaki ya maka bayani kai ba sai an ce da kai abin da ake nufi musannal muzakkar ko musannal mu'annas bane direct tun da ka riga kai bayani shi aure eh <laughs> na muka ce ya kasance an yi masa idafa sadarin an ambato ja'a ayyuhum huwa afdalu ya kasance an yanke ta daga idafa an cara silanta ja a ayyun afdalu ya kasance an yanke ta daga idafa an ambato sadarinta a ayyun huwa afdalu halayyan nan sune mu'arabat amma idan aka yi idafa aka share sadr silanta خلاص فهمنية جاء أيهم أفضل نعم ايه شنو سطر ايه شنو مبتدا دائما كما افضل ان خبر نيلي مبتدا محذوف تقدروه قدر ما تشاء نعم نعم نعم ايه ايه وجمله الاسميه انا ابنه كفيل صلة موصول لا محل لها من العراق ايه يوا هكا هيك اي موصول دائما باين اسم الموصول إيه، صلة الموصول نعم ايه بالا اللي بني يصح ان يكون مستترا ايه الذي الذي استقر اي اكوي تقديري اوري محذوف الذي استقر في الدار يعني هو ايه ايه عليك <laughs> عليكم السلام نعم ايضا ما قال المعرفه ان شيء ده ممكن مغنى دام انك قال لكم ماذا اي تعريف يا قاري او الحرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط خلاص قال لي تجي للتعريف ممكن ما مغنى eh eh ba waƙe ba akwai lahajat kamar irin su taltala su tomtomaniya irin waɗannan abubuwa su kashkasha lahajat ne na larabawa kamar misali wani mutum da zuwa na salam yake cewa aminin birin amsiyan fi amsafa annabi sai an samu su da yaransa laisa minin birin amsiyan fi amsafa ya wai aminal birri an yasuma al-insanu wa huwa fi safar sai ce la laisa minal birri an yasuma al-insanu wa huwa musafir mutane suka tsaya wani irin yare ne saboda su al a wurin su ce am kaman akwai waɗanda kuma kaman arra'i ya'un na ismul manqus sai su mai da shi جيم تنسي الراعج لما يكون الراعي القاضي القاضج الجاني الجانج ايه كمان كما ميدا بنا قاف غين قلب تنسي قلب ايه وانا دول لهجات ناس ودي تو ان شاء الله اقول نعم kaman ka ce ja aljamilul wajh mai kyan fiska ya zo yani ja alladhi jamula wajhuhu asalin magana haka yake ja alladhi jamula wajho sai ka ce ja aljamilul wajh mai kyan fuska ya zo ita ce eh, harfu al-mawsul eh na'am alaikum salam na ba za a ba za a irabin ta ba yawa sai ka irabin shi adi yadda kake eh to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk